Zaman kotun wadda ya wakana a ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro an fara shi ne tun da sanyin safiyar Alhamis din nan. Dama dai a shekaran jiya talata ne lauyoyin da ke ba da kariya ga Alhaji sila Lamido suka gabatar da takardun neman belinsa bayan da ya musanta tuhumar da gwamnatin jihar Jigawa ke yi masa cewa yana yunkurin tunzura 'yan jigawar game da zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe. a zaman na yau alkalin ya karanto hujjojin neman beli da lauyan wadda ake tuhuma suka gabatar wa kotu waɗanda suka hada da cewa yana da 'yancin a bada belinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya da sauran dokokin ƙasa suka yi tanadi ko da yake lauyin gwamnatin jihar jigawa sun soki hujjojin amma alkalin ya ce kotu ta gamsu cewa alhaji sula ya cancanci beli a da haka kotun ta ba da belin sa nan take kuma ba tare da gindaya kowanne irin sharaɗi ba da yake zartar da hukuncin bada belin mai shari'a usman laminu ya ce kotun ta yi la'akari da cewa alhaji sila lamido mutum ne mai kima da mutunci a idon jama'a baya ga kasancewarsa tsohon gwamnan jigawa ya riƙe mukamai daban-daban a najeriya daga bisani kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar biyar ga watan yuli idan allah ya kai mu barista yakubu abdullahi ruba na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare alhaji sila lamido a wannan shari'a alhamdulahi alkali ya yi amfani da basirarsa da shari'a kuma ya yi abin da ya dace kuma muna fata insha Allah kamar yadda muga an sake mana mai girma Tasula Lamido insha Allah za mu tabbatar duk abin da za mu bi bisa ka'ida a bisa shari'a mu tabbatar cewa an yi watsi da wannan karar a ƙarshe. Zuwa yaushe ne za a sake zama? Eh, an daga zuwa biyar ga watan bakwai. Eh, kamar yadda alkali ya bayani a ƙarƙashin section 340 subsection 1 doka ta eh, jihar Jigawa ta ba da cewa idan ana tuhumar mutum da laifin waɗanda in a ƙarshe an same shi da laifi hukuncin da za a marba zai wuce ɗaurin shekara uku ba dokar ta ce wajibi ne a bashi beli idan dai kotu ta tabbatar na ɗaya ba zai landan a binciken 'yan sanda ba ba zai kuma gudu ba to babu hujjojin da 'yan sanda suka kawo gaban kotu cewa idan an ba shi beli zai landan a binciken 'yan sanda ko kuma ba zai halarci kotu ba kuma alkali ya yadda masu gabatar da shari'a ba su yi abin da ya kamata wanda zai hana shi ya ba da beli ba saboda haka ya ba da beli sai dai ayar lauyoyin da ke kare bangaren gwamnatin jihar jigawa karkashin barista ekenna onobi sun ce akwai umarni a kan su cewa kada su yi magana da manema labarai game da wannan shari'a a yau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.